Ministan cikin gida Alhaji Bazum Muhammad yanzu haka ya kaddamar da wani rangadi na gani da idanu a cikin jihar Tawa a wuraren da waɗansu 'yan ta'adda da ake kyauta zaton sun bullo daga ƙasar Mali suka kai hari a Tizallit a ranar 6 ga watan Oktoba da ta gabata da kuma tasara inda ministan ya kai saƙon ta'aziyar gwamnatin ƙasar ga iyalan marigaya kamin ya ce. za mu inganta duk abin da ya dace domin wannan garkuwar tamu ta yi kwari mu kare kasanmu mu ƙi wannan niyyar na na miyagun mutane da suka bata kasansu kuma abin bai ishe su ba suke so su shi ma gwamnan jihar tawa malam abdurrahman da yake bayanai irin shawarwarin da wakilan al'umma ɗauko daga malaman addini sarakunan gargajiya 'yan majalisar dokoki da kansiloli da ƙungiyoyi na mata da na matasa suka cimma tare da tawagar ta ministan bazum muhammad da ke rangadi a cikin wannan jihar ta tawa yana cewa Plusieurs dispositions ont été prises dans le cadre de renforcement des capacités du dispositif national de défense et de sécurité, notamment de la Renaissance matakai domin ƙarfafa sha'anin tsaro kamar ƙara motoci da jiragen yaƙi. Ministan Bazum Muhammad banda wannan matsalar ta tsaro ya ƙara tattaunawa tare da al'ummomin wannan yanki dangance da al'amuran da suka shafi yadda zaɓe ya gudana a cikin ƙasar da ma ɗage zaɓen ƙananan hukumomi tare da girka sabuwar gwamnati haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga jihar tawar jamhuriyar nijar